wannan shine kaset na hudu daga cikin jeren karatuttukan ainihin wato asiratun nabawiyya wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda bayan shimfiɗa da muka yi ta awa hudu da rabi wato a cikin kasusuwa guda uku a yau za mu fara karatun wannan littafi wanda wani profesa rubuta mai suna zaid dan abdulkarim al-zaid wanda profesa ne na ainihin wato ilimin fiqhu a babbar makaranta alkali da ke kasar riyadh ta saudi arabia sunan wannan littafin nashi fiqhu sira wato da yake tarihin annabawa tarihi ne wanda yake dauke da darussa kamar yadda Allah yake laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab tarihin annaba da ake kawowa abin lura ne amma ga masu hankali kana hadisan yuftara ba zancen banza bane da aka kirkire shi walakin tasdiqan ladhi ya dai, wannan tarihin nasu yana gaskata wahayin da Allah ya saukar kafin ainihin saukar wannan tarihin nasu malamai da yawa sun rubuta littattafai dangane da tarihi amma wannan salo na fiƙihu sira ko fiƙihu tarih daga baya ne malamai suka fara ba da muhimmanci wajen ware shi dubu wani littafi wanda shi ma wani malami ya rubuta mai suna ainihin a sheikh abdulhamid dan abdulrahman menene as-suhaibani as-suhaibani gashi ya ce fiƙihu tarih wato abinda wata ɗabi'a da na san ane mana tun muna 'yan makarantar firamare ita ce in aka zo aka muku tatsuniya ce ta gizo da ƙoƙi amma a cikin tatsuniyar sai a ce to yanzu ne muke koyo daga wannan tatsuniyar mana labari ya kamata kai ya zama kawai za a ji shi ne a matsayin entertainment ko nishaɗantarwa kawai ya tafi amma a ɗauki wasu darussa a ciki tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kowace gaba aka buɗe nashi yana ɗauke da darussa waɗanda masu ɗimbin yawa kamar da malamin nan za ku ji ya faɗi da kanshi ya ce idan ka ce za ka yi zaman rubutun tarihi a yanzu kusan duk abin da za ka rubuta shine dai aka rubutawa kai ma za ka ɗibo ne ka sake bambarawa ya ce amma yanzu abin da ya fi dacewa a bada muhimmanci shine nazarin tarihin da kuma irin darussan da ke ciki ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu madaba'ar da suka buga wannan littafi su ne daru tadammuriya min nashri wa tawfiq a can ainihin saudiya ne bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima shimfiɗa ko sharar fage inna alhamdulillah lallai godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi muna rokon Allah ya taimake mu muna neman gafara Allah muna roƙon Allah ya karɓi tubanmu wannan kalma a asali bata zo a cikin hutubatul haja ba wa natubu ilaihi don haka malam nasiru Al-Albani ya faɗakarwa akan ta a cikin muƙaddimar sabon bugu na silsilatul ahadith sahiha cewa wasu suna ƙara wa ilaihi wasu suna ƙarawa da wa nastahdihi wanda yake asali bai zo a cikin yadda annabi ya karantar da wannan hutuba ba ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات وسيئات أعمالنا muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu abinda wannan kalmar take nufi shine wani abin kana nan kana kullawa kanka kana ganin alheri ne ashe zai jiya ya zama sharri gare ka baka sani ba dan baka san ilimin gaibu ba aure ne kake fatan kai ashe zai zama maka sharri kasuwanci ne baka shiga baka san cewa sharri bane makaranta ce za ka je ashe sharri ke gare ka shine kake roƙon Allah ya tsare ka daga duk wani sharri wanda za ka jawo wa kanka ba wai don kai masharranci ba ne sai don a cikin ilimin Allah ya kaɗaitu da sanin abin da kai baka sani ba game da kai ina fata an gane mai yahdihillahu wanda Allah ya shigar da shi fala mudilla babu mai batar da shi wa man yudlil wanda ya bata fala hadiya la babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida kuma lallai annabi mu wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaida lallai annabi muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kafira Allah ya daɗin tsira da aminci mai yawa gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi baki daya amma ba'du to bayan haka fa yaqulu ibn sibb rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tattaɓa kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa wane ne tattaɓa kunnen na annabi shine ali ibn al-husaini aliyu dan husayn radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifin shi wato sibtu abinda ake nufi da sibtu shine dan da yarka ta haifa da da yarka ta haifa sai a ce mishi sibtu dan da danka ya haifa sai a ce mishi hafid to anan dan gidan yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatimatu Zahra ita ta haifi da Al-Husayn shi kuwa Hussein ya haifi ɗa sai ya sa wa ɗan sunan mahaifin shi Aliyu wanda aka fi sani da Zainul Abidina wanda saboda tsabar ibada a cikin sujuda ma shi ya rasu ya yi sujuda ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ran shi wannan kun nake kenan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin shi ainihin wato al-husaini jika ne ga annabi ko to dan jika shine ake cewa tattaɓa kunna nu'allim maghazin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama nu'allimu surata min al-qur'an yace muna koyon tarihin yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda muke koyan karatun sura ta alƙur'ani ashe wannan ya nuna karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma koyan shi kamar yadda ake koyan sura da haddace shi da irin yadda ake fitar da hukunce-hukunce a cikin sura wajen tafsiri da sharhin bangarorin shi da ba da amsa akan wasu matsalolin shi yana daga cikin aikin magabata cikin malaman salaf wannan maganar mala ya ɗauko ta ne daga littafin al-khatib al-baghdadi mai suna al-jami' li akhlaq rawi wa adab salih a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wa yaqulu al-imam az-zuhri al-imam az-zuhri yake faɗi rahimahullahu ta'ala Allah ya ji shi yace fi ilmin magazi game da ilimin tarihohin yakin annabi sallallahu alaihi wa sallama akhirati akwai ilmomin lahira da na duniya idan ka zo kana karatu dangane da tarihin yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama yanzu ka ɗauki yaƙi daga cikin shahararrun yaƙoƙi yaƙin badar da yaƙin ahzab da yaƙin uhud a daren nan ka je ka karance su menene Allah ya faɗi a cikin waɗannan yaƙoƙin waɗannan yaƙoƙin duk bayani ya zo a kansu a cikin alƙur'ani yaƙin badar yaƙin uhud da yaƙin ahzab iyakar alƙur'anin karka taho ga hadisi tukuna ka tsaya ka ga waɗannan darussa ne za ka samu na duniya da lahira a ciki suna da yawa kuma cikin sahihul bukhari ka dauko tarihin waɗannan yaƙoƙin zaka ga akwai ilimin duniya da lahira a ciki to kuma cikin littattafan malaman tarihi musamman sira ta ainihin al'imamu ibn ishaq ko kuma ta ibn hisham da ta shahara wanda shi yana tattaro riwayoyin ne in ya tattaro riwayoyin bai cika kawo su a matsayin riwaya ba sai ya haɗa su sai ba da su a matsayin labari don haka littafin ke da daɗin karantawa labaran ne ke ɗibo riwayoyin sai narke su sai su zama labari sai ya shirya su sai ka yana ba da labari kamar yadda abin ya faru idan kana karatun waɗannan littattafai za ka samu ɗimbin ilmomi na tarihi to sannan kuma akwai wasu littattafai da suka shahara kwarai da gaske a musulunci game da marazi jama'a waɗannan littattafai ga suna goma daga su domin ɗalibai su samu lokaci su rinka karanta waɗannan littattafan jama'a aikin aiki ne ba kun wannan kitabul magazi ne na al al-waqidi wanda a zuwa yanzu dai shine littafi mafi dadewa a musulunci game da kitabul magazi wani abin mamaki wannan littafi na daga cikin tafan da yahudawa ne suka yi ta hakikin shi gashi nan wani dr marson jones shi ne hakikin shi gashi kitabul magazi lil waqidi mujalladi uku ne gashi nan tsoho ne duk muke da shi ya kai wajen shekara nawa gashi na wannan 296 shekara goma sha hudu kenan da siyan shi gashi mujalladi uku sannan sai kuma gashi magazi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi dai waqidin ne da wannan littafin gashi yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yanzu waɗannan littafai ka karanta za su baka kyakkyawar bayanai ko kyawawan bayanai game da tarihin sai kuma babban malami al-imam abubakar ibn abi shaiba shi ma gashi yana da kitabul magazi to waɗannan littattafan su za ka karanta ka samu tarihin yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da isnadojinsu shine al-imam zuhuri kamar yadda ya zo a cikin wancan littafi na khatib yake cewa duk mai bincike akan ilimin tarihi na yaƙoƙi zai sami ilimin duniya da lahira wa yaqulu ibn al-jawzi rahimahullah ibn Allah ya ji kanshi yace ra'aytu al-ishtighala bil fiqh wa Sama'il hadisi la yakadu yakfi fi salahi qalbi yace ni ibn na ga cewa shagaltuwa da karatun fiqh da sauraron karatun hadisi baya isarwa wajen gyaran zukata illa an yi mazzaja illa an yi mazzaja birraƙa'iƙi sai ane ana haɗawa da karatun abubuwan da suke lausasa zuciya abubuwan da za su tsoratar game da al'amarin lahira والنظر في سير السلف الصالح sannan kuma sai ane ana gaurayawa tare da nazari da bincike game da tarihin magabata na gari ina fatan kun fahimci magana shi ba wai cewa yake fikin baya shiryarwa ba ba cewa yake hadisi baya shiryarwa ba cewa yake idan ana son a sami kyakkyawar shiriya a cikin karatun fiqh da hadisi sai ne ana gwamawa da karatun tarihin magabata sai ne ana gwamawa da abin da ya shafi bincike dangane da al'amuran da za su tsoratar da kai ga hadarin zina ga hadarin gulma ga hadarin cin naman mutane ga hadarin abubuwa kaza waɗannan abubuwan in ka haɗa su da karatun fiqh da hadisi sai ka samu wankewar zuciya sai ka samu hasken zuciya jama'a kun fahimci wannan da kyau dan fodiyo a cikin littafin shi ai ya faɗi magana makamanciyar haka wanda yake bayani dangane da cewa duk mai son ya samu hasken zuciya ya rinka karanta alkur'ani ya rinka karatun hadisi ya rinka karatun tarihin malaman farko tun daga annabi da sahabbai sa'an nan ya rinka ƙoƙarin aikata ayyukan alkhairi da kuma nisantar duk munanan ayyuka ta faɗa haka a ƙarshen littafin shi mai suna ainihin wato a tamyizul musulmi na ko min al Allah ya taimaka jama'a kun ji wannan magana ibn jawzi ya faɗe ta ne a cikin saidul khatir wannan littafin ina ba da shawara ga duk ɗalibin ilimi ya kokari mallake shi ya karanta shi saidul khatir shi asalin littafin shawarwari ne ibn jawzi yake bayarwa waɗanda game da ilimi yanzu kun ga wannan shawara ce game da bincike kana karatun hadisi ka rinka hada da tarihi kana karatun hadisi ka rinka hada da littafan az-zuhud war raqa'iq littafan da za su sa maka tsantseni da taka tsantsan game da duniya sa'annan ka rinka kana hadawa da tarihin magabata idan kana ɗaukar littafin sayru alamin nubala kana karanta kana daukan alqur'ani kana karanta zaka ji kissan maryamu za ka ji kissa hannatu za ka ji kissa lukuman da shi da ɗan shi waɗannan suna daga cikin magabata na gari ko za ka ji tarihin annabawa irin nuhu za ka ji tarihin bayan allah da sauran salihai gaba daya duk wannan zai kara wa fikirinka da hadisinka armashi allah ya taimake mu mala ya ce wa fi muqaddimati siyar salaf to a gaba ma'ana abin da yake fara zuwa magabaci abin da ya cancanta a gabatar wajen karatun sira tarihin magabata Wa'ala ra'asi har siratu rasulina sallallahu alaihi wa alihi sallam a bisa duwa ni tarihi kamata ya fara gabatar da tarihin yayin halitta ina son jama'a ni ne waye adam tafiya ku koma baya ku dubi wannan magana da yake cewa muna koyan tarihi kamar yadda muke koyan ta ainihin karatun sura Karatun sura jama'a ana yin ta ne a daren lailatul isra'i mai mi'raj kai karatun sura ana koyanta ne tuwalar sana tuwalar umur ko haka tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin kuskuren da ya faru a tarihin kasar nan Ta tamu shine jama'a ba a karanta tarihi sai ranar maulidi ko sai daren maulidi wannan yana daga cikin abin da ya nesanta mutane daga kyakkyawan sanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma idan kun fahimci waɗannan maganganun da kyau to wannan da za ku gane hikimar sanya wannan darasin yadda muke karanta alkur'ani a wurin na ana bayani shi haka za a fara karatun tarihi malaman salaf suka ce haka suke yi wa yasifu ubaydullah ibn utba majlis ibn abbas radiyallahu anhu ma lil hadith an wani babban malami cikin tabi'ai ne suna ubaidullahi dan utba dan mas'ud yana siffanta yadda makaranta abdullah dan abbas take in aka zo karatun tarihi yaya makarantar take fayaqulu sai yace wa laqad kunna nahduru indahu mukan je wurin malamin mu Abdullahi dan Abbas fayuhaddithuna al-ashiya ya fara ya bamu labari ainihin wato game da ainihin tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kulliha fil magazi duk wannan yammaci gaba za a ci gaba da karatun tarihin annabi sallallahu alaihi sallama game da yaƙoƙin annabi ne har zuwa magariba to tun da yamma ma'ana tun bayan sallah azhar ko bayan sallar la'asar ai ta karantar da su haka majalisin yake wa kana ibn abbas radiyallahu anhuma qad khassafa juz'an min yawmihi bi tadris al maghazi abdullahi dan abbas ya ware wani bangare daga cikin yini guda yana ainihin karantar da tarihin yaƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin shi abdullahi dan abbasin ganau ne dan wata ran da yazo yana tafsirin suratul nisa'i a inda Allah madaukakin sarki yake cewa illal mustad'afina min ar rijal wal wildan alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila Allah bai ya wa kowa ya zauna a makka ba dole kowa ya hijira ya barta sai Allah ya ce sai dai yara ƙanana da mata da masu rauni waɗanda ko ma sun ce za su fita ba za su iya gane hanya ba ba su da ƙarfi ba su da kaza sai ibn Abbas ya ce ni ina ɗaya daga cikin waɗannan da Allah yake nufi yace uwata ma tana daga ciki ita tana daga cikin annisa'u ni kuma na daga cikin alwuldanu na haka mun shiga cikin ayar kane kane <laughs> ina fata an gane kafirai sun yi garkuwa da su to menene ya kwaci su ibn abbasin daga wannan kaskanci shine ya kokin da annabi ya dinka yi ashe kun ga ibn abbasin shi ya ga ya ga yakin ya ga labarin dan haka ya ba da muhimmanci dangane da karantar da wannan al'amari wannan magana tana nan a cikin littafin maghazi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama da urwa ibn zubair wanda ainihin wato muhammad mustafa al-azmi ya rubuta shafi na 23 wa yaqulu ibn hazm al-imam ibn hazmin rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi shi ko cewa yi nasirata sirata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama liman tadabbaraha taqtabi tasdiqahu daruratan wanda ji ya tsaya nazarin tarihin annabi tarihi a natse ya lura da bangarorin tarihin to wannan zai hukunta ya gaskata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tashhadu lahu bi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam haqqan kuma wannan tarihi na annabi yana shaida cewa da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan aikin Allah ne Allahu akbar فلو لم تكن له معجزة غير سيرته صلى الله wa وآله وسلم لكفى da annabi bai da wata mu'jiza bai da wata aya bai da wata dala'ilin nubuwa to tarihin shi kadai ya isa ya zama mu'jiza sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a kun san wani abin mamaki wannan maganar mu musulmi in muna faɗi wanda bai yarda da ita ba ko bai yarda da mu ba zai ce muna faɗin ta ne an ta'assubin ko kabilanci ne haka ne ko ba haka ba yo amma abin mamaki jama'a sai ga wani babban malami ya rubuta littafi ya ce mishi difa'u ulama il-gharbi anil rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bi cikin manya-manyan littattafan kafiran yammacin duniya ne turawa ya je nazarin duk irin abubuwan da suka faɗi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce waɗannan manya-manyan turawa ne na yammacin duniya waɗanda duk wata shubaha da maƙiya yan uwansu suka faɗi game da annabi su sai da suka ba da amsa ƙarshe sai suka ce sun fahimci duk wanda ka yana sukar wannan mutumin to bai karanta tarihin shi da tsarkin zuciya ba ko kuma da yi zurfin bincike a cikin tarihin ba haka ne yanzu nan ga wani bature wanda shi yana sukar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da harshen su na turanci ya rubuta isa muhammad atnaska gashi menene Montrogromi ga gashi nan Oxford su ne suka buga shi na ainihin Ingila wannan ainihin shi bature ne shi kuma suka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake to waɗannan turawan da malamin ya tattara zantutukan su cewa suke duk wanda ka yana sukar mutumin nan ko dai dama yana da wata tsiyayya ne wato bai karanta tarihin da ainihin objective mind ba zuciyar shi ba ta da tsarki sadda ya karanta dama ya riga ya rugurguza annabi a cikin zuciyar shi don haka ko da ya karanta ba zai ga alherin komai ba ko kuma karatun sama-sama yayi sai suka ce dalili na uku ko kuma ya zama karatun ba a je an yi shi daga inda ya kamata a samu tarihin ba ya ce don ba zai yi ka karanta tarihin mutum daga abin da makiyan shi suka rubuta ba sai suka ce dalili saboda galibin turawa saboda kiristoci ne da yahudawa sun kafa kiyayya tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin su san shi don haka duk abin da suke rubuta game da shi sai ya zama ba daidai ba ne sai suka ce idan ka dogara da waɗannan rubuce-rubucen nasu to duk zurfin binciken da za ka yi za ka fito da sharri ne domin dama sharri suka rubuta ko kuma ka je kana karanta littattafan musulmi amma abin da kake kokarin ka gani shine sharri ko kuma kurakurai ko kuma shubuhohi kamar wa kamar salman rushdi da ya tattara littattafan musulmi ya karanta tafsirai ya karanta irin su tafsirin ibn Jaririn da su ibn kafirin amma sai gano gurɓacewar tarihin annabi a cikin waɗannan littattafan sarki ya tabbata ga Allah littattafan da aka rubuta su don su gyara tarihi kuma ka ce kai ka gano gurɓacewar tarihi sai don ka karanta da gurɓatacciyar zuciya shi kuwa wani ainihin babban kafiri mai suna michael hart shi michael hart yana daga cikin ainihin wato manya-manyan malaman tarihi na wannan zamani waɗanda suka zauna sai suka fitar da ainihin wato ƙa'idoji guda biyar zuwa guda takwas suka ce babu wanda zai samu fifiko a cikin 'yan adam sai in ya cika waɗannan ƙa'idojin ƙa'idar farko suka ce duk mutumin da yake ake fatan ya ci wannan darajar dole ne na farko tukuna ya zama statesman to menene bature yake nufi da statesman sukan ce ɗan siyasa politician abin da yake fata abin da yake hari ina makomashi a zaɓe na gaba suka ce duk inda ɗan siyasa yake da zaran gwamnati ta zauna sai kuma ya fara tunanin to yanzu kuma yaya zaɓe na gaba don haka ɗan siyasa kan shi yake ginawa Na haka sai suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba irin wannan ra'ayin ya zo da shi ba ba ya zo da ra'ayin gina kan shi ba ne. amma sai suka ce statesman dattijo fa ɗan kishin ƙasa na gari shi kuma fa yana tunanin ne next generation yaya al'umma ta gaba za a gyara rayuwarta don haka sai suka ce duk wanda zai samu wannan darajar sai ya zama statesman na biyu suka ce sai ya taɓa aure yana da mata yana da 'ya'ya na uku suka ce sai ya zama yana da littafin da ya rayu daga zamanin shi zuwa wannan zamanin da suke binciken sun yi wannan binciken ne 1970s zuwa karshen eh, 70s zuwa farkon 80s suka ce sai wannan mutum ya zama yana da wani littafi yana da wani document wanda document din zai zama intact in its entirety yana nan keke da keke yadda wannan mutum ya bar shi ba abin da ya gurbata shi tun daga sanda ya zo da shi har zuwa 1970s din nan da suke wannan binciken suka ce sannan wannan mutumi sai ya zama ta hanyar wannan littafin nashi an taɓa kafa wata gwamnati wadda ta tsaya da kafafuwanta su da kansu ne ka duk cikinsu ba musulmi daga kirista sai da yahudi su biyar ne zuwa su takwas da suka dawo suka binciki tarihin dukkanin annabawa da manzanni da su suka yi imani da su da dukkanin tarihin malaman kimiyya da fasaha irin su galileo da su ne da su ne da dukkanin philosophers irin su aristotle da sauransu sai kuma suka ce to ya kamata su wayo kasashen larabawa da suka wayo kasashen larabawa suka binciki duk wani wanda suka ji labarin shi sai sai gane ai ba a kasashen larabawa ba a duk duniyar bincikensu ma ba wanda ya cika waɗannan sharuɗan sai Michael Hart wanda shi yake jagorancin wannan ɓangare na bincike sai ce tare da cewa ni dinnan ina goyon bayan addinin Christianity ne na Annabi Isa Ya ce amma dole in tsaya ga ka'idar binciken da muka sharɗanta wa kanmu ce da abin ƙabilanci ne da son kai Ya ce da sai ce Annabi Isa ya fi kowa ya ce amma mu muka yanka kanmu muka ce ga sharuɗa ya ce na farko annabi isa alaihi salatu salam ya ce bai kai a ce mishi dattijo ba ya ce muka mun ce sai dattijo annabi isa rayuwar shi iyakar ta shekara talatin da wani abu don haka bai kai a ce mishi dattijo ba na biyu littafin annabi isa ya ce kafin shekara ɗari uku da barin annabi isa ma littafin an gurɓata shi yana ishara zuwa ga taron Nicaea ne da aka aka gurɓata Bible a wannan lokacin aka shigar da aƙida cewa Allah ɗa ne eh, Allah yana da ɗa Allah yana da uba Allah yana da mata Allah kaza Allah yana kaza suka ce shekara ɗari uku da tafiyar annabi isa ma aka yi taro aka gurɓata littafin sannan mabiyan shi na nan ba yadda suka iya don haka littafin bai kawo zuwa 1970s a yadda annabi isa ya bashi ba sai ce sannan ba a taɓa amfani da littafin annabi isa an samar da wata gwamnati wadda ta tsayi da kanta ba sai suka ce abin mamaki kuwa sai da injiyoyi da ke bautar shanu da gumaka suka karɓi addinin mutumin nan suka je garinsu da shi suka kafa gwamnatin da sai da ta shekara ɗari biyar tana tsaye da ƙafafuwanta su suka fara haka da kansu duk da suka gama Na haka sai shi michael hart a matsayin shi na spokesperson a tim ɗin binciken wato wakili mai jawabi sai ya ce da dukkanin takatsantsan da dukkanin adalci ya ce ina mai farin cikin in ce muhammad is the most influential man in the history muhammad ne mutumin da ya fi kowa dacewa da cancanta da waɗannan sharuɗan don haka ya fi kowa a cikin 'yan adam michael hart ya faɗi waɗannan bayanai ga wannan littafi wanda galibi na sha zuwar muku da na turancin shi to ga na larabcin shi wanda aka samu wani malami mai suna ali aljauhari ya zauna ya fassara shi ya haɗa shi da na ahmad didar ya sa mai muhammad a azamu uzama alam muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama mafi girman masu girma a duniya muhammad the great of the greatest ones Muhammad mafi ɗaukakar maɗaukaka sai da suka tattara maɗaukaka sannan sai suka ɗauko annabi sai suka ɗora a sama amma fa ba ba musulmi ba ne jama'a sun sai kashe kuɗi suka wannan research ɗin sai ku dawo kan magana ɗazu ita ce ne ashe in dai an zurfafa bincike game da annabi za a gano ya fi kowa ko to ai musulmi mu ne muke da asalin inda ake zurfafa binciken shine ne alqur'ani da Allah yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kana da manya-manyan ɗabi'u na gari Aisha take kanar khuluquhu alqur'an ina fata an gane don haka abinda malam ainihin wato professor Zaid yake ce mana a ƙarƙashin wannan magana ta Ibn Hazm ita ce ko da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da wata mu'jiza bai zo da alqur'ani ba ko da annabi bai zo da komai ba tarihin shi kadai ya isa nuna ya fi kowa sallallahu alaihi wa alihi sallam yo jama'a in ba haka ba yaushe Allah zai makala dacewa da zuwa lafiya kalau kiyama akan bin shi idan ya zama akwai gargada a wani bangare na rayuwar shi yaushe ne Allah zai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun sai ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wanda duk yake fatan sa hadu da Allah la ni lafiya wanda duk yake fatan ya je lahira ni lafiya to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wannan mutum Allah bai gyara shi yadda ya dace a bi ba yaushe Allah zai lamunce a bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana Ibnu hazmin ya faɗi ta ne a cikin jizi na biyu shafi na casa'in na littafin alfisal ko alfaslu filmilali wa ni'al wato alfisal filmilali wal hawa'i wa ni'al Allah ya gafarta mishi wa ya kuli ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya wa min huna daga nan ne Ta اضطرار العبد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم kai mai karatu da saurare za ka gane larurar da bawa yake ciki fiye da duk wata larura buƙatar da bawa yake ciki fiye da bukata kowace iri wajen ya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma ja'a bihi ya san al'amuran da manzan Allah ya zo da su na alƙur'ani da sunna da gaskiya da mu'jiza wa tasdiqihi da kuma ya gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ma akhbara da da duk abin da ya bada labari wa ta'atihi fi ma amara ya kuma yi manzan Allah biyayya a cikin duk abin da ya bada umarni fa innahu domin kuwa la sabila ila sa'ada babu wata hanya da za a bi a dace jama'a wal falah babu wata hanyar da za a bi ai nasara lafi duniya dunya wala fil a duniya ko a lahira illa ala aidin rusuli sai a bisa hannun manzanni ɗan aikin Allah wa idza na saadatul al-abd fi ad-darain bi hadi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ya zama samun nasarar bawa a duniya da lahira tana da alaka da ainihin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fawajibu ala kulli man nasaha nafsahu to ya waje daga duk wanda ke gaya wa kanshi gaskiya yake wa kanshi nasiha wa ahabba najataha yake wa kanshi fatan tsira wa sa'adataha kuma yake wa kanshi fatan ya samu arziki an yi arifa min habihi ya kamata ya waje da ya san shiriyar annabi sallallahu alaihi wa ya san tarihin annabi sallallahu alaihi wa ya kuma san duk al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ma bihi anil jahiluna al'amuran da sanin su zai sa ya fita daga cikin tawagar jahilai bihi daga ya fita daga cikin tawagar waɗanda suka jahilci annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yadruba fi idadi atba'ihi yayi kokari ya karanta tarihin annabi yadda zai waye gari yana daga cikin lissafin mabiya wa shi'atihi ya zama ya waye gari yana daga cikin tawagar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa hizbihi ya zama yana daga cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama babban malami ibrahim qayyim ya ce nasu fi hadha baina muqillin wa baina muqillin wa mukfirin tare da cewa mutane wasu dan tarihin annabi ko wa mustakfirin haka ne baina muqillin wa mustakfirin mutane game da tarihin annabi wasu su dan karanta kaɗan wasu kuma su karanta ainihin mai yawa wa mahrumun wani ma ya haramta wa kanshi wannan alherin bai san komai game da tarihin annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal fadl bi ita dai falala dama a hannun Allah take yu'tihi man yasha Allah na bada ita ga wanda ya so wallahu bil fadl al azim Allah ma abocin falala ne mai girma Allah ya bada falalar shi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda yake son falala a wurin Allah sai ya yarda da falalar da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma sai ya bi karkashin wannan falalar sannan zai samu tashi a wurin Allah duk wanda ya kangare wa wannan falalar ba shi ba falala duniya da lahira sai kaskanci da wulakanci wannan magana ibn al-qayyim ya faɗe ta ne a mujalladi na farko shafi na 69 zuwa 70 na zabi ma'ad kenan yanzu jama'a abin da wannan maganar take nufi ta ibn qayyim shine sharadin ka bi annabi sai ka san tarihin shi haka ne ko ba haka ba gaskiya ne dan mun ga wannan a tattare da samari yan zamani dukkanin wanda kake so kana son ainihin dan kwallo ne mai buga 79 mai buga 88 mai buga 17 kana son gola ne kaza sai ka ga ma'ana hatta irin yadda yake aski haka za ka ji a maka hatta irin rigar da yake sawa haka za ka sa kai lokacin da zamani ya kai karfi a kasar nan ana kallon masu mai na india da american films samari nawa ne yau suka waye gari suna da sunaye irin na waɗannan kaboyi da sauransu wani sunan shi arizona arizona sunan shi kenan saboda an samu wani gwarzo da wannan sunan wani sunan shi dubulo saboda me akwai wani gwarzo wanda ya iya wani sunan shi kufu saboda ne an samu wannan wata sunanta mazi indiya saboda ne saboda an samu wata gindiya wadda ta birge ta zabiya ce ta iya wani sunan shi jack moro saboda ne an samu wani mawaki ya iya ya ba sha'awa haka sunaye ne ga sunan kowa ike sawa da gwargwadon yadda ya ga wannan ya burge shi ko ba iyakar ta kenan ba sai ya binciki da safen da yake karyawa da shi ina gaya muku abin ya wuce yadda kuke tunani ma yanzu an wuce nan wani sai ya ainihin yi imel ga wannan da yake so da safe cewa yau da mai ka karya ne ya ce mishi taliya na ci da conflict na ci taliya ne da yan maromaro haka na busasshen biredi shi ma sai je sai a dafa mashi taliya ya ci saboda dai soyayya ta tabbata amma yaya soyayya ta tabbata sai da ya bincike yau mai kaci da safe yau da rana mai za ka ci wannan har ya kai yau 'yan kwallo da mawaka suna buɗe website idan gari ya waye sai rubuta yau ga irin rigar da zai sa yau ga irin canvas din da zai sa safa kala kaza zai sa yau in ya taje kan ga inda zai zubar da gashi saboda masoyan shi a duniya su waye gari suna koyi da shi me yasa ba mu binciki manzon Allah game da haka ba sallallahu alaihi da wani hannu yake cin abinci da yaya me yake ci dan haka su Anas su ne suka fi kowa bincike game da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duniya wato sahabbai kenan wani tela ya hada walima ko liyafa ya gayyato annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu nama aka yi farfesu sai aka samu kabewa ko goji aka zuba a ciki annabi yana cin naman sai ana sai ga annabi yana ɗibo kabewa yana ci ana sai ce tun daga ran nan gini ma ina son kabewa dan mai gidana yana cin kabewa yana son ta shi ana sai ya tafi ma sai ya siyo kabewa su kutin da guda sai a fere mishi ita a dafa mishi ita sai zauna yana cin abin shi mana waɗannan su ne hababu na gaskiya waɗannan su ne ushaku ina fata an gane na gaske ina fata an gane yawwa Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji dai al'amarin yadda yake lallai ne sai an san tarihin shi tukuna za a iya kwaikwayon shi ko kuma Allah ya sauƙaƙe mana duk duniya babu wanda ake da document cikakkun bayanai game da tarihin shi irin annabi sallallahu alaihi wa alihi babu wanda ake da wannan littafi ne tun daga saman bakwai da yaran shi babu wani annabi a yau da ake karanta littafin shi da yaran shi a duniyarsu duk inda ka samu littafin sai ka samu koda da yaran ne an gurɓata shi don haka shi kanshi wanda yake karantarwa bai da tabbas akan abin da yake karantarwa daidai ne amma wannan tarihi na annabi da ke cikin alkur'ani yadda ka ji shi haka aka karantar da shi kuma kana karanta tarihi shi ne wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil wannan wani bangare ne na suratu ali imran da ke dauke da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam إذ تقول للمؤمنين دون التاريخ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره بالتاريخ النبي babu inda yake a duniya wani yana da tarihi mai lafiya irin wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مملوءة بالعبر تاريخ النبي ناتشيكي دا أبو بوالدورة والعباد دا وأزوزي والدروس دا درسة والمبادئ العظيمة دا كما متاكم فرقو ما سجرما نجل تربية وإنما نحسب أن سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكمال عقله وخلقه واستقامة نفسه وسلامة ما يدعو إليه كل ذلك في نفسه دعوة إلى الإسلام في وسط غواهب الجهالة في الماضي malam yace ai muna tsayawa ne mu lura da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu tsaya mu lura da kaifin hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku dubi yadda Allah ya tsarkake hankalin shi inda yace wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa Allah sai da ya rantsuwa tukuna sannan yace ma dalla sahibukum mutumin naku bai ɓace ba wa ma bai kauce hanya ba bai ratse ba wa ma yantiqu anil hawa sannan magana da yake ba son zuciya ba ce in zuwa illa wahayi yuha wani wani yake wa ma sahibukum bi majnun mutumin naku ba mahaukaci ba ne bai samu taɓuwa hankali ba ma'ana Allah ya gyara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wani mai magana da ka shi malami ne ko mai wa'azi profesa ne ko dokta ko lecturer ko wane ne babu garanti ba kan cewa abubuwan da yake babu motsuwa a ciki domin su psychologist sun ce a duk yadda ana samun minti biyar mutum yana zama off yana ɗagewa daga cikin masu hankali ya tafi <laughs> da fata an gane to babu wani wanda ake da garantin abin da yake faɗi amma sai annabi ana da garanti don me don wahayi ya sauka ya ce ba mahaukaci ba wahayi ya sauka ya ce bai bata ba wahayi ya sauka ya ce bai samu kaucewa hanya ba sannan kuma muna bincike game da ainihin wato ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ne da kuma yadda shi da kanshi yake tsaye akan hanya wa salamati ma ya du'o ilaihi sannan kuma muna bincike game da irin abubuwan da annabi yake kira zuwa gare shi ku dubi wani babban kafiri sarki ne na gargajiya lokacin da jita-jita ta zo mishi game da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya tashi yana binciken hanyoyin da zai samu tabbas sai ji labarin wasu fatake sun zo daga makka sai sa aka kira su da aka kira su sai ya ce cikin kuwa ne ya fi kusa da nasabar jini da wannan mutum? sai suka ce ga wannan mutum abu sufiyan jinin su daya daga gida ɗaya suka fito sai ce ku matso da shi aka matso da shi sai tsaya gaban shi yana fuskantar shi sai ce to sauran fataken duk da ba ɗaya a shirya su a baya ya ce wa mai fassara kai mai fassara ka gaya wa waɗannan larabawa zan yi wa wannan mutum tambaya game da wannan mutum da ya zo yana cewa shi annabi ne idan wannan mutum ya faɗa min karya to su ƙaryata shi aka ce hikimar da ta sa ya mishi haka kenan ya kawo shi yana kallon shi su kuma suna kallon bayan shi ba sa kallon juna ballon su ji nauyin ƙaryata shi in ya yi ƙarya abu sufiyan ya ce na shiga uku yau ga yanayi da na samu da zan iya wa maƙiyi ƙarya amma an min sharaɗi ya ce ba nan ba in yi karyar ma a koma gida a bada labari kun ya girmi kaka cewa na je na taɓa yin karya ya ce bai taɓa samun hali da ya samu damar yi wa annabi karya ba kuma karyar ba dama sai wannan lokaci daga cikin abubuwan da ya tambaya sai ya ce wannan mutum da ya zo a cikin karatun shi da wa'azin shi ne yake cewa sai abu sufiyan ya ce yana umarninmu da gaskiya da rike amana da kamewa daga cin mutuncin mutane ko dukiyarsu sannan kuma yana cewa mu yi sallah mu sadar da zumunci jama wannan shaida ce ta fito daga bakin wa bakin kafiri mai tun a lokacin bai musulunta ba amma ya kiyaye da'awa annabi cewa ba da'awa ce ta raba kai ba ba da'awa ce ta cewa a ɗibi dukiyar waɗanda ba su ba a ci ba da awace ta zubar da jini ba ba da awace ta karya da kazafi ba kafiri ne ba da shaidar da duk duniya yau in muka ɗauki wannan shaidar za mu yi tallanta cikin kafirai na ce kun ga abin da ɗan uwanku ya faɗa game da annabin mu sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba mu ne muka ruwaito ba shi ya ba da labari cewa mai gidanmu yana cewa a yi gaskiya a riƙe amana kar a ci amana a yi kaza a yi kaza a yi kaza to dole ne mu tsaya mu bincike game da cewa annabi yana kira ne zuwa ga al'amura waɗanda suke na girma ne mala yace kullu zalika fi nafsihi da'watun ila al-islam waɗannan al'amuran gaba ɗayan su in ka saka su sai ga cewa kira ne zuwa ga musulunci waɗanda annabi yayi fi wasfi rawahidil jahala fil madi a tsakiyar bakin jahilci da ya wuce a cikin tarihin da ya gabata abin da har yau duniya ta kasa tabbatarwa jama'a majalisar ɗinkin duniya nan fa an kafa ta ne wai a 1960 s ko wane ne wane ne saboda an gama yakin duniya wanda yakin daga ƙarshe duk da gama sai aka tabbatar da cewa an yi zalunci an yi ta'addanci an kashe mutanen da basu je su gani ba sai aka ce to dan a kiyaye yaƙi na gaba a kafa wata majalisa wadda za ta samar da adalci da sauransu amma su da kansu suka tabbatar da cewa majalisar ɗinkin duniya yanzu ta zama matattara ƙwarƙwata da ƙwarƙwasa kalmar da suka yi a cikin karin magana turanci kenan ta zama matattara ƙwarƙwasa wato ƙwarƙwasa duk wani masharranci da ya sharri ya sharri ya ƙoƙe to sai ya tafi can ya je yana haɗa sharrin duniya kuma haka majalisar ɗinkin duniyan take a yau kuma ta kasa ɗinke rikici mafi sauki da ainihin aka kafa ta don maganin shi shine rikicin yahuda da falasinawa Don a daidai sanda aka kafa ta wannan rikicin ya fara sai aka saka daga cikin ajandar da za ta ɗinke shine rikicin yahuda da falasinawa har yau majalisar ɗinkin duniya ta kasa magani annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana bayyana yadda za a zauna lafiya ka samar da alkhairi a cikin irin waccan rayuwa ta jahiliya da ya same su وهو لا يزال القوة الداعية ilal islami ilal العصر الحاضر don haka irin waɗannan halaye da annabi ya kira zuwa gare shi gare su har yau da su bushe ba su ne halayen da musulunci yake amfani da su yana kira har zuwa wannan zamanin namu wa innana najidu ba'dan nasi yuslimuna idza alimu siratan nabawiyya muna samun wasu mutane suna ta musulunta idan suka karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai su da yawa jama'a kun san yau turawa suna bincike game da tarihin wanda ya zo da wannan addini shin abin da iyayen gidansu na sama da su suke faɗi gaskiya ne sai a yi hoton annabi sallallahu alaihi wa sallama sai a yarda jini sai ya ratsa wannan shafin da hoton shi yake ciki cewa wannan annabin ya zo ne domin zubar da jini sai ce bari su je su karanta tarihin suna karanta tarihin kuma sai su ga ashe ƙarya ne ga irin kalmomin da yake faɗi ga irin nasihohin shi sai su gano cewa ashe ƙiyayya ce a nan makarantar nan muna da wani littafi jama'a kusan har kofi biyu wai sirri islami al-amrikiyat sirrin musuluntar mata amerikawa yana kawo tarihin 'yan mata amerikawa ne alfannanat wato mawaka da sauran 'yan duniya waɗanda suke ta musulunta wata da ta karanta ta nan yana da 'ya annabin nan yana da mata yaya tarihin mata take yaya ike zama da yar tashi ya ike zama da matar da ta karanta sai ka ji ta musulunta sai ka ji ta ce sunanta Aisha ko Fatima da zarar sun karanta sai suna musulunta wa adraku aqlahu saboda in sun karanta tarihin sai su risko kaifin hankalin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bu'dahu anil awhami da kuma cewa annabi yayi nesa daga ainihin rudani wal khurafat da shirme allati tasudul amma waɗanda a yau su ne suka mamaye kwakwalen mafi yawancin jama'a wa tastahawi tafsira ko asabji haka ne asabji wato waɗanda su ne suke mamaye tunanin ainihin da shi ne ke jagorancin duniya wato tunanin da ke jagorancin duniya yau game da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi shi ne addinin rudani ne da hayaniya ko to da zaran sun karanta tarihin sai su ga cewa wannan tarihin yana karo da abin da aka saka musu tunani game da addinin musulunci wannan tarihin yana da abin da mafi yawancin mutane aka saka musu wato abin da yake faruwa jama'a su kafirai saboda su ɓata tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama tun da sassafe Sai tashi suna yin dramomi da wasan kwaikwayo na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna nuna wa ƴaƴansu a makarantu suna fassara wa annabi suna fassara annabi da cewa mutum ne mai zalunci har ta kai sai su hada wa 'ya'ya dina ko liyafa 'ya'yan nan suna cikin jin dina da liyafa ana kaɗe-kaɗe suna raye-raye suna jin daɗi iyayensu suna murna sai ainihin iyayensu ɗan tashi ɗan minti kaɗan haka sai a bar 'ya'yan suna tsakiyar holewa sai wani mutum ya shigo da bakin rawani da baka alkyabba ya zare takobi ya zai datsa ta a tsakiyar teburin nasu ya hankadar da teburin ya ta kama su yana dukansu ana cikin haka sai a ga wani mutum ya turo da cross a rataye sai ya zo sai ya kwace su sai ya warkaki wancan mutum sai ya ce musu kun ga mutumin farko shine muhammadu kenan mutumin nan na biyu to shine annabi isa kuna ganin wannan drama ce amma yaro tana gaskatuwa a kwakwalwar shi ka duba yaro da kyau in kana bashi labari kai ne ka san karya ne amma shi a wurin shi gaskiya ke kamar yadda abubakar yadda da wahayi sai kar ka taba tunanin wai yaro yana fahimtar tatsuniya fa karya ce da ake ce mishi a zamanin da sai kwakwalwar shi ta tafi ta surar ta zamanin da da gaske ne an yi a wani gari mai suna birnin kif sai ku yadda cewa akwai wani gari ne suna birnin kif duk abin da ka faɗi ya yadda aka suke yadda da wannan ainihin dramomin da sai yaro ya tashi da bakakke ya annabi sallallahu alaihi wa sallam halin farko da zai haɗu da musulmi sai da cewa to wannan mutumin na biyun wannan mutum ne da ke dukan mutum muna yan yara don haka in suka zama matasa kuma sai a zo a nemi su kamfen cewa to ku yi a hankali fa duk inda kake tafiya in ka ga mai gemu ko ɗagaggen wando ko ka ga mace da hijabi ko niƙabi to kai sauri ka kauce ya wuce ko ta wuce ba haka ba za ka ji ka a lahira in dai ka sake yana bin ka to sai dai ka ji ka a in sauri ka ba shi wuri ya wuce shi kenan amma in dai ka sake kana tafe yana baya kana gaba to za ka wayi gari ka ji ka a Allah ya kiyaye waɗannan maganganun da malam ya kawo su baki ɗaya suna tabbatar mana da cewa karatun tarihin annabi na da muhimmancin da ke wayar da kai ya cire rudanin da aka sanya wa mutane dangane da shi malam ya ce وما هذا الاهتمام بالسيرة النبوية الأطرة إلا لأن السيرة سلوك ba komai ne yasa ake ba da muhimmanci game da karatun tarihin nan na annabi sallallahu alaihi mai haske ba sai dan tarihin annabi sallallahu alaihi hanyar rayuwa ce bal aqwa bi sulukin yace kai mafi karfi ma daga cikin hanyoyin rayuwa wa tasarrufatul mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama fiha ahada tasarrufatin rayuwar annabi ta kai da komowa ita ce rayuwa mafi shiriya da jagoranci ga ɗan adam fakanat bi zalika masalan a'ala Don haka rayuwa annabi sallallahu alaihi sallama abin koyi ne wani zanen sadiqan kuma babban ma'auni ne na gaskiya zani biha a'malul bashar yadda ake auna ayyukan mutane da su wa harakatu bani adam da kuma kai da komowar da ɗan adam suke yi rayuwa annabi da ita ce ake gwada wani mutumin kirki ne ko na banza ne yaya wani yake zama da matan shi yana adalci ko baya adalci komai na annabin aka tashi da shi ake gwadawa misali waɗanne irin tufafi yake sawa yaya ike sa tufafin ya ike magana ya ike karatu yadda yake yin karatu da haka ne ake hukunta cewa wani da yake karatu karatun shi ya yi daidai lokacin muna matasa jama'a ake kawo kasusuwan malam abdulsamad abdulbasir abdulsamad ya yi aya talatin da tara ya je yin ta arba'in ya faɗi ya suma sai muna jin daɗi muna ganin ka wannan ya more saboda ayoyi arba'in da ya so ya haɗa da numfashi ɗaya har ya suma ashe gudu a ce ke yi to a lokacin karatun ne ake dura mana kawai babu aunawa da yaya na annabi yake haka yanzu duk yan islamiyya za ka ji ane musu tuka suna ta ragwada suna jin daɗi da an ɗauko wannan karatun an auna da na annabi sai ga cewa bid'a ne a zo koya musu tajwidi a ce wasu lil jami'i wasu lil jami'i jami'u bi bid'atun ina fata an gane ya aka wasu lil jami'i ya zama jami'u bi bid'a saboda an gwada da na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam an fahimci wannan da kyau zama duk wata kotu yanzu da zaka shiga ana shiga sai a ce court sai a miƙe sai kaga wannan abu yana baka sha'awa kai an iya tsari ashe kafirai ne ashe wannan abin kafirci ne ana sai ce daga cikin abin da suka lura fuska annabi tana kyama kwarai da gaske shine in ya shigo a miƙe mishi sun fahimci annabi baya kaunar wannan ko miskala zarratin amma yanzu malami nawa ne ke karantar da arithmetic ko english ko social studies ko wane ne in ya shigo da safe sai an miki an yi good morning sa an ja madda duk baki ɗaya wannan a menene a matsayin kwaikwayon kafirai ne amma wannan abin da ake burgewa ce ko amma an auna da na annabi fa sai a gane cewa kafirci ne da haka abin da muke so ku gane jama'a su sahabbai sun aje rayuwarsu ne gefe guda wadda suke a jahiliya sai suka ɗauki annabi sallallahu alaihi wa abin da ya kawai ne addini shi sa Allah ya so su ya ƙaunace su ya ji daɗin su ya mai da su nashi ya ɗauke su ya ce su ne ahalu kalimatin taqawa me yasa saboda sun yarda da ita a yadda ake so a yadda idan muna son wannan jama'a komai muka tashi mu ɗauki annabi a matsayin abin koyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar malai yake cewa inna sirata tatbiqun hayyun lil qur'anil karim ai ita tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rayayyar gaskatawa ce ma ga alqur'ani domin alqur'ani ne yake cewa mi wa innaka la'ala khuluqin azim alqur'ani ne yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun rayuwar annabi a bar koyi ce ga duk wanda yake fatan ya haɗu da Allah da ranar lahira to tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ce tana siffanta maka yadda alqur'ani yake ina fata an gane zalika abin da yasa kuwa annal qur'anal karima mabadi samiya alqur'ani mai girma ya zo ne a matsayin ainihin wato matakai na farko amma maɗaukaka wajen gina tarbiyya Wannan manhaji hayatin kamila sannan alƙur'ani ya kasance ne tsari ne na rayuwa cikakkiya ja a siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama tatbiqan kamilan amaliyan kun eh haka ne amaliyan da hadhihi mabadi al'azima to sai ya zama tarihin manzo sallallahu alaihi wa alihi sai ya yana mai gaskata cikakkiyar gaskatawa a aikace ta waɗannan ƙa'idoji masu girma wadda alƙur'ani ya zo da ita ولهذا فقد اجتمع في هذا الدين عظمة المبدأ don haka al'amura guda biyu manya-manya sun haɗa a cikin wannan addini abu na farko shine an samu asasai wato foundations ka'idojin da aka gina tarbiyya addini din ka'idoji ne waɗanda suke tun farko manya-manya sannan wa zaudatul matbaq sannan kuma sai ainihin wato nagartar abubuwan da aka aikatar ma'ana fandisho ya yi kyau sannan gini ya yi kyau kasan wasu mutane suna ba da muhimmanci game da fandisho amma ba sa ba da muhimmancin gini ko wasu kuma sai su bada muhimmancin ainihin gini ba su bada muhimmancin fandisho ba to nan ana cewa ne waɗannan al'amuran na musulunci sun haɗu kamar abin da bahaushe yake cewa gonar gizo sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya asasinta shine ne shine alƙur'ani shine asasin sannan tabbaka alƙur'anin sa shine sira annabi sallallahu alaihi wa sallam to dan girman Allah jama'a addinin da aka ce ƙur'ani ne fandishan shi rayuwa annabi ce katangun da aka bi aka gini aka rufa ai kaga wannan addini ya tsoro malam yake cewa walam yabqa li ahadin ba'da zalika hujja yahtaji biha wa asbaha amama an-nasi ajma'ina al-qur'an yutla wa ma'ahu suratu rasul sallallahu alayhi wa alihi kai sallam ta للناس كيف يتحول القرآن إلى سلوك عملي في الحياة يسلك الدنيا والآخرة haka malam yake babu sauran wata hujja da ta rage wani babu wani dalili da wani zai wayi gari a kan shi daga cikin mutane baki ɗayansu domin dai da alkur'ani an wayi gari ana karanta shi ba tarihin manzon Allah tana bayyana wa mutane yadda alkur'ani ya wayi gari ya zama jagora da yake gyara rayuwa ta duniya da ta lahira wa inna azamatal mabda lallai girman matakin farko a tarbiyya la tughni an jawdatil qudwa alhasana wannan baya wadatarwa game da ainihin wato samar da kyakkyawan koyi abin da ake so a ce jama'a idan har an samu kyakkyawan fandisho dole a samu kyakkyawan gini idan har an samu kyakkyawan gini dole a samu kyakkyawan fandisho sai ce wa inna ayya nazariya ma'ahuma ko mahama balagat min as-sihha wa diqqa duk wani tunani da wani tsari duk yadda ya kai wajen nagarta da dacewa wa inna ta'liman mahama yakun ra'ian duk wata karantarwa duk yadda ta kai ta kai matuƙa wajen gamsarwa wa yaqa'u minan nasi mawqi al-i'jab da duk yadda ta kasance tana burgewa la yazni anha ko لا يبني ولا يثمر ثمره ولا يبقى على illa إلا إذا lahu له من يمثله بعمله duk wadda wata karantarwa ta kai matuƙa jama'a idan ba a samun waɗanda za su ci gaba da aikata irin wannan karantarwa za a wayi gari ba ta ko kun fahimta jama'a tun ga dalilin da yasa al'ada take ake nan. ana cikin bin al'ada ana cikin bin al'ada ana cikin bin al'ada In wasu suka yi tawaye suka daina binta bayan shekaru sai a wayi gari ta ɓace haka ne ko ba haka ba abin da ake so a ce maka shine ga alƙur'ani ana karantawa idan musulmi suka ci gaba da kwaikwayon ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa waɗanda su ne alkur'ani za a waye gari ga nazariya da kuma amaliya da ƙa'idojin da kuma aikinsu don haka kenan aƙida da manufa alkur'ani da za ta taɓa ɓacewa ba malami ce wa wadda ilaihi bi akhlaqihi wa fadlihi sannan kuma matuƙar ba a samu wani wanda ke kira zuwa ga wannan irin nazariya da tsari ba ta hanyar ɗabi'un shi wa fada'ilihi da kuma halayen shi na gari wa ya'rifuhu ko ilan nasi yana kuma sanar da mutane bil wal uswa ta hanyar karantarwa a aikata da kuma nuna musu yadda za a ji abin fa yaqtadin nasu bid'a ko haka ne bid'atihi min tariqil amali ba'da al ilmi ta yadda mutane za su ainihin wato rinka kwaikwayon abin da yake karantar da su ta hanyar mai aikata abin da ya karantar da su bayan ya karantar da su a ilmance sannan mu'jibina bi sajaya haula iddu'a suna masu ainihin gamsuwa ko suna masu ban sha'awa da irin ɗabi'u na waɗannan masu kira mu'azzimina li akhlaqihim suna masu girmama ɗabi'unsu mukrimina taharatu qulubihim suna masu girmama irin tsarkin zuciyarsu wa zakatu nufusihim da kuma yadda rayukansu suke da ainihin nagarta wa dinu la yanjihu wa ya'lu wa yantashiru illa bi siratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam allazi bu'isa bihi addini dai babu yadda zai nasara ba yadda zai ɗaukaka ya yaɗu sai ane ana haɗa da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi aka aiko da ainihin wannan addini Allah maraukacin sarki ya taimake mu malam yace wa bima arrafahu wa bima arafahu an-nasu anhu fi shu'uni hayatihi wa fi akhlaqihi wa a'malihi sannan addini baya yaduwa sai da gwargwadon yadda mutane suka san addinin daga shi wanda ya zo addini da addini da kuma irin yadda sha'anin rayuwar shi da ɗabi'un shi da ayyukan shi suke abinda malam yake cewa yanzu malam ya dawo da magana ne dangane da mu musulmi yayin da babu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan muka ci gaba da yaɗa waɗannan ɗabi'u to yadda waɗanda suka rayu da shi suka yi sha'awar shi mu ma za a yi sha'awar amma in ya zama ga ƙur'ani na faɗin ƙa'idojin amma musulmi ba sa aiki da su Wani ne zai da waɗannan maganganu in san cewa ayyukanku sun fi tasiri fiye da maganganunku ayyuka sun fi tasiri fiye da maganganu na ga a wannan halin ya kamata yi muku ishara cikin littattafan nan da muke da sunar da'awa ga wani littafi can wanda yake cewa adda'awatu dawatu bi lisanil hal la Bilisanin qal da'awa ta musulunci ya kamata a yi ta ne a aikace ba da wa'azi kawai ba sabai sun fi ba da muhimmancin aiki fiye da magana Allah maraukakin sarki ya taimaka sai malam ya ce ya bi zalika fasiratu juz'un min hadha ad-din تاريخ النبي الانجلي من ne الدين والتعريف بها تعريف بهذا الدين سنر بتاريخ النبي ad-din الدين da tarihin annabi الفاروق عمر بن الخطاب خطيبا في اول خطبة له بعد وفاة ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وتوليه الخلافة يقول بعد حمد الله والثناء عليه سيدنا عمر لوكة بيزم عينه خليفة باين سيدنا ابو بكر da ke hutu hutuba bayan ya yi godiya ga Allah ku ji abin da yake inna Allah ta'ala na haja sabilahu Allah ya riga ya tsara mana tafarkin shi wa kafana bi rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma Allah ya ɗauke mana wajen karantar da wannan tsarin nashi sai ya kawo mana da manzan shi wanda shine ke karantar da tsarin falam yabqa illa du'a dan haka a wannan addinin ba abin da ya rage sai addu'a ko kuma kira waliktida da kuma kwaikwayon shi menene umar yake so ya ce allah maɗaukakin sarki ya sauke mana wahala daga mu gano wasu ma'anoni na alkur'ani ganin tarihin rayuwa annabi shi ne abin da ake nufi an kunta to yanzu ba abin da ya rage sai mu ci gaba da addu'a muna kiran mutane zuwa ga addinin sannan kuma muna aikata addinin a aikace wannan magana al ainihin ibn al-jawzi shine ya rawaito ta a cikin littafin shi mai suna tarihu umar ibn al-khattab sai yace wal iqtida'u الشرط فيه كل وضوح القدوة وصلاحيتها للاقتداء to daga cikin sharuɗan da za su sa a kwaikwayo ne ko a bishi shi ne na farko a ga wannan abin da za a kwaikwaye shi ya zama ƙarara yanzu idan ka zo kana yin wata addu'a a sirrance sai ka ce kuma kana so ɗaliban ka su kwaikwaye ka su ce ta su aiki da ita ta yaya za su yi hajji yadda za su za ka duk wani abu da ake samu wasu mutane suna yi a fakaice ko a ɓoye ba a gane kan abin ba kuma su ce suna so a kwaikwaye su a cikin abin akwai tufka da warwara abin da wannan ke nuna jama'a sai masu da'awa sun fito da kwaikwayon annabi al'amari ne karara sannan mutane za su gani su iya karbe don haka yake sharaɗin farko daga cikin sharuɗa na ainihin wato kwaikwayon annabi shine a ce an fito da wannan kwaikwayo ya zama karara sannan kuma wa salahiyatu halin iqtida ya zama kuma za a iya koyin abin yanzu don girman Allah mutumin da zai zauna a ɗakin shi ko a zauren shi yana kano ko sokoto ko katsina ana zaune da ɗalibai kawai yana biya musu karatu ko ana wazifa ko ana zikiri sai a ga yana musu ishara wai su matsa baya su matsa baya su matsa baya sai a ga ya kame ya yi shiru can kuma sai ya ɗaga kai sai ce ka'aba ce ta zo ta kewaya shi ba min da ya za a yi da wannan wace hanya ce ya biyo waɗannan abubuwan da za yi koyo da shi don haka dukkan abin da za a kwaikwayi mutum daga cikin abin da zai sanya nagarta ta aiko da shi sai abin ya zama ƙarara bayyana gare su ولقد كانت سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي السيرة الوحيدة التي جمعت الخصائص الأربع المطلوبة التي يجدر بالناس an yattakhiduha qudwa fi hayatihim lallai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kadai ce rayuwar da ta cika wasu ka'idoji guda hudu da ake nema waɗanda dukkan rayuwar da bata cika su da bata cancanta a kwaikwaye ta ba siffa ta hudu ita ce siffa ta ɗaya ita ce wahiya kaunuha tarihiyya dole ne wannan rayuwa ta zama ta tarihi ce domin duk mutumin da yake da rai ba a amintu daga zai iya bata ba amma mutumin da ya rayu ya rasu a kan nagarta to in ka ci gaba da koyi da shi har abada ba za a samu matsala ba don ya riga ya rasu don haka dukkanin wanda ke son kwaikwayo to ya kwaikwayo annabi sallallahu alaihi wa sallam domin rayuwa ce a cikin tarihi kuma tarihin ya gaskata ta da a ce a wannan zamanin yake rayuwa aka zo ana kamfen shi ana yaban shi ba sai a ce almajiran shi bane ba sai a ce mabiyan shi bane ba sai a ce waɗanda suka gani ne suka gamsu ba amma gaskiyar abin daga cikin tarihi Allah ya fitar da shi kuma da shi gwarzon tarihi sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu wa jami'atan sannan dole ne ita wannan rayuwa ta zama ta taɓo ɓangarori na rayuwa misali jama'a annabi isa alaihi salatu salam, da ya zo baki ɗayan abin da ya shafi rayuwa bai sa baki a ciki ba abin da ya sa baki shine ne gwagwarmayar gyaran halaye yanzu wannan irin rayuwar ke ba ta da cikakkiyar kammala wadda aka makala ka aka ce ka bita in ka je wasu wurare za ka rude ka rasa me za ka yi shi yasa ka saurari filin tambayoyin addinin kirista idan aka aiko wa fasto tambaya ko wane ne aka ce mishi malam wai menene ya kamata in yi game da kaza ne sai ka ji faston ya ce to ina ganin abin da ya dace ka yi shi ne ka yi kaza amma kuma in ka yi kaza ma babu laifi domin wannan shi ne abin da ya fi dacewa ya gama bibi biɗi a wuri guda ya mai da kanshi da fatayen shi su ne a abeban koyi ba don komai ba sai don a cikin wannan abin babu abin da aka rawaito game da annabi isa da za a iya kwaikwayon shi duka duka su da kansu ce da suka suka ce annabi isa gaba ɗaya ya zauna ne shekara biyu da wata shida wata talatin ne gaba ɗaya a cikin da'awar tashi aka ɗauke shi to rayuwar da ake so ta zama kyakkyawar abin koyi sai ta taɓo ko ina kamar yadda na faɗi a ɗazu a cikin muƙaddima a kasar na uku na ce kaga dai tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa addini da dukkan ɓangarorin shi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa harkar gudanarwa da dukkan ɓangarorinta siyasa jagoranci tarihin shi ya taɓa tattalin rayuwa da dukkan ɓangarorin shi duk wani kasuwanci da gudanar da mu'amala ta tara dukiya da raba ta da kashe ta musulunci ya zo da ita sannan sai harkokin rayuwa sanya tufafi auratayya zamantakewa yaya al'amarin tsibiro da tashi da zama da barci da shiga ban ɗaki yake to dukkan rayuwar da ba a samu ta taɓa waɗannan ɓangarorin da jama'a to tana da naƙasar da bata dace a bita ba ƙa'ida ta biyu kenan ƙa'ida ta uku kamila dole ne ta zama cikakkiya yanzu rayuwar annabi isa ba cikakkiya ba ke don haka zai zo ya ƙarasa ta a ƙarshen duniya to yanzu wanda ake jiran ya ƙarasa rayuwa ka yi koyi da shi yanzu idan malam ya ce duk abin da nake karantawa ka rinka bina muna karantawa tare amma kai baka iya sura baya za a yi da a ce cewa yi eh, in na gama karantawa ka bi karatuna da amma da yake walfajir sai ka ce walfajir walayalin ashir sai ka ce walayalin ashir tamma malam yake to zan fara karatu ne tare amma baka san ina ne zai fara ba me zai kare da shi ka iya kwaikwayon shi dukkan rayuwar da bata zama cikakkiya ga ta nan gaba ɗayanta daga farkon ta ƙarshen ta bata dace a bita ba yanzu annabi isa zai dawo zai yi aure sannan ya da'awa sannan ya kaza sannan ya kaza sannan ya kaza to ai bai dawo yayi ba yanzu ka ce za ka kwaikwayi yadda ake aure a cikin annabi addinin annabi isa ya za ka yi ba ka da abin koyi annabi isa bai taɓa yin kasuwanci ba amma annabi ya yi kasuwanci sallallahu alaihi wa alihi sallama ashe idan ka lura da waɗannan abubuwan sharaɗi na uku da ake magana a samu kammaluwar rayuwa ita ce dole rayuwar da za a kwaikwaye ta ta zama cikakkiya ce ba ta da na ƙasa don misali yanzu za ka iya haro cewa kana buƙatar idan za ka yi tafiya wacce addu'a za ka yi in ka hau abin hawa ka aika da filin tambayoyin addinin kirista ka tambaye su ka ce wacce addu'a ake idan za a hau doki ko jaki ko mota kana son wannan addu'a ta fito daga cikin littafi mai tsarki amma akwai ta qur'ani ko babu akwai ta annabi nuhu da yazo zai shiga jirgin ruwa mai ce bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim sai ce da sunan Allah mai gudanar da ita mai kada ta ta yi duk inda yake so ta yi sai ce ubangiji na mai gafara ne mai rahama ne kaji ya sallama al'amari da Allah ya kuma nuna gafara da rahama ta Allah ce madaukakin sarki annabin mu ya karantar da mu ake wajen yin ainihin addu'ar tafiya aya ce ta alqur'ani subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina munqalibuna aya ce ta alqur'ani babu wannan a cikin alkitabul muqaddas the holy the holy bible is free from all these supplications and incarnations babu irin waɗannan addu'o'in babu waɗannan zikirin a cikin shi amma addinin musulunci is a complete package of incarnations duk wata addu'a da zikirori za ka samu a ƙur'ani shi kanshi alƙur'ani ma menene wa innahu la zikirin laka wa liqaumika alƙur'ani shi kanshi zikiri ne duk inda ka ɗauka na alƙur'ani fa jama'a ko maganar fir'auna ke ta zuwa ƙur'ani in ka ɗauke ta ka ɗaga hannu da ita ta zama ne ta zama zikiri alƙur'ani kenan jama'a idan kun gane wannan jama'a ashe wannan bai isa nuna mana cika ta annan addini ba da ya kamata mu bi sannan kuma wa amaliya sannan dole ne dukkan addini ko wani tsari da za a bi dole ne zama yana cike da ayyukan da ke fassara maganganun da ke rubuce yanzu don girman allah jama'a idan wata ƙasa ce danganci ta ce za ta ari constitution daga najeriya ta yi wa kanta baki tun farko cewa to za ta zama ƙaunin bila amali haka ne ko ba haka ba don dai constitution din Najeriya yana nan dandame ne amma wanda senator ne da dan House of Reps yake aikatar da dukkan wannan constitution tare da cewa sunan shi meka sunan shi mai kafa shari'a shari'ar da ya kafa da kanshi shi kanshi baya binta to yanzu duk kasar da ta kuskure ta ce za ta kwaikwayi tsarin mulkin najeriya to abin da take cewa za a je a yi ta surutu a gidajen rediyoyi da jaridu da lissafa ajandoji ba za a yi ko kwaya ɗaya ba amma haka ne ko ba haka ba idan mun fahimci wannan da kyau addinin musulunci addini ne da duk wata aya da ta zo cikin alkur'ani ku ji annabi bai rasu ba sai da ya aiki da karatunta mafi karancin sura a ƙur'ani ita ce iza ja ko annabi bai rasu ba sai da ya aiki da ita aisha ta ce idan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ruku'u da sujuda karshen rayuwar shi sai a je yana cewa subhanakallahumma na subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ghafirli sai ta ce kana ya ta'awwalul qur'an yana kwaikwayon ƙur'ani ne ƙur'ani ne yace idza jaa nasrullahi wal fath idan nasara da budin Allah suka zo maka fasabbih wato wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zaka ga mutane suna zuwa suna shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a haka aka rinka yin wufud zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ga gari guda sun taho dagaci na gaba sai mun zo mu karba addinin musulunci ne sai ka ga mai martaba sarki kaza ya rubuto takarda zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa na nabi dan ba zan iya zuwa gare ka bane ma da na zo na rinka maka shushenin ka ina rike maka buta in zaka kama ruwa sarki mai daraja ta daya a duniya ba wai a yanke shi ba irin wa irin sarki na gashi ba taɓa samun sarki mai ƙasaita irin shi ba a zamanin shi fa jama'a don shi in aka je gaban shi sujuda ake yi idan za a fita kuma da ribas ake fita kuma ba a tsaye ba yadda kai sujuda ka tashi sai ka tafi da doyo haka sai ka ja ribas sai ka tafi ba a juya mishi baya ya fi ƙarfi ka ga doron bayan ka baka isa ɗan talaka ne kai shi sarki na gashi amma da ya karanta wasiƙa annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya sauka ƙasa ya girmama ta tukuna na gashi ba ya durƙusa kowa amma ya durƙusa wannan takarda ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya rungume ta a ƙirji. ya su mata a fuska ya tabarruki da ita ya kira wakilan annabi sallallahu alaihi sallam su ne ja'far ibn abi talib da makamantansu yace ku je ku ce mishi nabi kuma nima ma shi ne amma halin mulki ba zai banni in zo ba amma da zan zo ba ni zan rinka goge mai takalmi in ya shiga taɓo ni zan rinka wanke mai kafa ba ni zan rinka rike mai buta idan zai je kama ruwa yaya aka yi wannan saƙon ya isa daga nesa ne fa tafiya daga ƙasar habasha zuwa ƙasar madina ba tafiya ce ta kusa ko a yanzu jama'a domin sai da suka baro madina suka tuwa jidda suka zo suka hau jirgin ruwa daga madina zuwa jidda tafiya awa nawa ce ba a mota ba ba a jirgin sama ba a ƙasa a jakuna a dawakai a raƙuma sannan suka zo suka hau jirgin ruwa sai da suka tafi a tsaye suka yi nisa sannan suka kada suka duk gaba suka wuce duk kasashen sudan da somaliya da sauransu sannan suka fada kasar eritrea sannan suka shiga kasar habasha ta yanzu suka je wurin sarki na jashi da aka je aka samu zakakurin matashi irin ja'afar aka ce ya miƙe shi ta alaramma ya miƙe sai da ya sauke suratu maryam gaba ɗaya duk fadar najashi manya-manyan ƙasa ne manya-manyan rabuwar fadas ne ba wanda zai iya jan aya biyar da ka ta bible sai ga wani matashi ɗan shekara ashirin da biyu ko da uku haka aka ce shekarun jafar ya tashi ya karanta suratu maryam aya nawa ce na alaramoni sai da juye ta gaba ɗaya da ka wannan aka tashi aka yi fassara da aka yi fassara sai ainihin sarki na jashi ya ɗaga wani ice ɗan tsinke haka yake duk abin da ka faɗi cikin karatun nan da kace annabin nan ya aiko ka da shi game da isa game da maryam game da attaura game da injila ba abin da ka rage ba abin da ka ƙara don haka sai ce ya bi duk nake so mu dawo mu duba jama'a wannan rayuwar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fassara wani bangarori ne na rayuwa banda wasu bangarorin ta fassara ko'ina wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da su su michael hart suka duba suka ce in aka ce za a bi wanda ba statesman ba wanda ba dattijo ba wanda yake bai nuna ba wanda bai yi aure ba suka ce to in aka kai wata gaba ta rayuwa za a rikice a ce to yanzu ya za a yi domin kwamandar tafiyan ma bai sanya ake ba yanzu tsakani da Allah in aka zo ka naɗa muku wanda ya zama bai shiga ya fita wurare mabambanta ba ran da tafiye-tafiye suka kama ku iya abin da ya saba shi daga anguwar da aka haife shi sai ƙarshen garinsu maka tashi za a yi tafiya aka ce to a ɗibi guzuri sai ta ba sai an je da guzuri ba ko da shi don yake duniyar gaba ɗaya faɗin garinsu ne shi kuma duk da zai je bayan gari ba sai ya yi guzuri ba kammaluwa ta rayuwa annabi a aikace ta fassara ainihin musulunci cikakkiyar fassarar da ya cancanta ainihin abin shi da kun mamakin wancan sayarin na su Michael Hart da suka buga misali da shi ba suka ce indiyoyi suna da ilmomi suna da karatuttuka amma suka gaggazawar karatuttukansu da ilmominsu suka je suka ɗauko alkur'ani suka zo suka karanta shi sai da suka kafa gwamnati sai da ta shekara ɗari biyar tana tsaye da ƙafafuwanta sannan ƙabilun yammaci su ne magariba ƙabilun barbar da sauransu laraba suka je suka zauna cikinsu nan ma sai da aka kafa gwamnati sai da ta shekara ɗari biyar da wannan littafin wanda ya zo da shi wannan yake nuna ne rayuwar kammalalliyar rayuwa ce babu wani addini da yake magana dangane da komai sai addinin musulunci su kansu kafiran sun gano haka tun da safiyar musulunci muslim ya rawaito hadisi daga salmanu ko abu barri wani kafiri ya haɗu da shi ya ce ai mun ga annabin naku yana karantar da ku har shiga da fice da yadda ake tsigunawa a halin kashi ko fitsari yake gaskiya ne yace ba nan ba ma yace duk wani tsuntsu da ke ɗaga fuka yana fifirwa sai da annabi ya mu ilimi akan shi sallallahu alaihi wa sallam wannan yake nuna cewa addinin musulunci is a complete reference babbar hujja ke da in ka dogara da ita ba za ka tafi lalube wani wurin da bayan ita za ta gamsar da kai ko kun fahimta gaba? amma yanzu duk inda kirista yake wallahi a ruɗe yake wannan magana ka fara da malamansu. su duk inda ka same su a roƙa suke ba dan komai ba dukkan littattafan nasu da suke dogaro da su a roƙa suke sannan duk abin da ka sami kirista za ka same shi yana inkarin abin saboda wani yayi abin yanzu duk kirista yana inkarin jemu yana inkarin babban riga yana inkarin ɗage wando ko mayafi ko tufafi a daidai lokacin da yake inkarin kuma sai ka dubi motar shi da hoton wani mutum da ya yarda da shi da ɗagaggen wando ko mayafi da gemu ka gano kan shi tufka da warwara a dogon lokacin da za ka ji ta ce tana kyamar irin wannan shigar da matan ku suke yi sai kuma ka ga ta ainihin aje hoton wata mace runguma da jariri ita mata tana lulluɓa da hijabi tun daga sama har ƙasa ita kuma ta manna hoton idan ka buɗe littafinta da ke hannunta da ta zo za ta yi muƙabala da kai sai ka ji littafin yana cewa Allah ya tsine wa wadda duk ta bari ake jin muryarta ko kuma aka ga gashin jikinta akwai rudanin da ya inda wannan don haka su kawai suka ce too much error too much contradiction in the holy bible suka ce the most dangerous book on earth is the bible yake littafi mafi hadari a duniya shine bible sai suka ce keep it under kit and lock ka saka shi cikin adaka kar ka bar shi ka kulle da kwado don haka bar shi ya leko fitina za ta faru keep it under kit and lock a samu adaka a akwati a rufe a sa kwado a makale a datse suka ce shine zaman lafiya taron Najeriya da nake ishara a ɗazufa shine taron da ainihin aka bi aka ainihin muɗa Bible a ciki a gaban manya-manyan habban Annabi Isa suka yi tawaye kuma aka bi su aka bugi buga aka kore su aka kashe na kashewa aka tabbatar da abin da ake so a tabbatar kuma dukkansu suka karɓi haka aka zo aka samu wani sarkin gargajiya kakan wannan sarauniya ta yanzu ta ingila james ya zauna ya yi king james version aka yi aikin tattara bible cewa to ga wanda king james ya yi daga baya sai suka dawo su da kansu fa a muƙaddima ta sabon bugu da suka ce sai suka ce this edition is bad is totally bad suka ce ya lalace don haka aka tashi aka yi gyara abinda za ka ce daga wannan kwafin aka gyara daga shi aka gyara da wacce mizaniyar da tunanin wane da wane da wane akwai kiristoci da nake sa suke kawo mini babul da an shigo da su ƙasar nan jama'a makon da ya wuce da suka kawo mini wasu sababbi guda hudu za ka yi mamaki duk an canza daga tsofaffin nan da muke da su waɗanda muka fara magana makon da ya wuce suna nan ga sunan muna da su a ofis sababbi tingal da na hausa da na turanci da sabon edition da dukkan su ga sunan to yanzu don girman allah jama'a waɗanda addinin su zama irin wannan ina kammala babu kammala babu kammala sannan ka gaji addini ya kai da komo baya magana dangane da tsarkake shi wanda ya zo da ainihin addini ba a tsarkake wanda ya aiko da addini ka taɓa jin kiristoci na wa'azi a kan shirka? ka sa wa'azi a kan shirka ka taɓa jin suna wa'azi a kan bid'a? ba sa yi ba sa wazi kan shirka da bid'a me yasa saboda cikakkiyar shirka ta gama tabbata a cikin addini Allah ya kiyaye kuma ne yake cewa fahiyar siratin tarihiyya don haka wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tarihi ne da dadde yashhadu tarihu bi sihhatiha kuma shi shi tarihin duniya yana tabbatar da ingancin wannan tarihi wa jami'a hayati sannan kuma wannan tarihi ya tattaro dukkan ɓangarorin rayuwa wa asnafil mujtama sannan tarihin addinin musulunci yana daidai da dukkan kowace irin zamantakewa ta mutane wa jami'i shu'unil haya da kuma dukkanin ɓangarorin rayuwa jama'a a bare ne na haɗu da wani rabran faba a wurin aikin hajiya musulunta Allahu akbar abin ya ba ni sha'awa <laughs> wato abin da ya faru mun yi makaranta ne ɗaya da wani yaro shi baya ta yaron amma ni na fahimci haka shi kirista ne yaron ɗan garin biyu da ke jihar borno sai muka haɗu a makaranta illa department na information technology shi kuma yana management to sai aka haɗa mu sai aka ce smith high school for management and information technology sai zama muna haɗuwa wuri guda dukan yi wasu lakcoci wuri guda to ni kuma na da ɗabi'a sai ɗan zubo yan public a aljihu na haka muka zo muka zauna aka tashi lacca sai in ce ga wani sako ka je ka karanta to yana ɗaya daga cikin waɗanda yake min haka kuma da wato waɗanda ke murtuke min fuska ni kuma nakan ba da muhimmancin masu murtuke fuska akwai waɗanda kawai ba sa son su magana da nuna ni kuma sai na zama friendly na zo sai ce hi my friend how are you sai mu tafa sun yi kawai sai an tafi sai ce da ɗan kyauta haka ashe wani mamakin Allah duk abin da muke ba shi yana zuwa yana ajewa ne yana zuwa yana ajewa ne yana zuwa yana ajewa ran nan mun kammala makaranta to shi ya riga mu kammala, su suna shekara hudu ne muna shekara biyar don haka ya riga mu kammalawa ya kammala ya je mamakin Allah ashe yayan shi wani yaron wani abokina ne mai mulki kuma can shi yayan nashi sai musulunta da ya koma gida da irin zafin ra'ayin addinin nan sai samu kai wani bangare na gidansu an rushe shi a cikin semester guda an rushe wani bangare kawai na gina masallaci sai lafiya sai a yi ne kaza kaza to kuma yayan nashi shi ke rike da shi sai zama abin ya zama mishi matsala da na da gauran dutse kenan shi yasa ai Usman ya kasa tabuwa a Makka lokacin da za a yi biya da aka ce kaza kaza annabi yake aje a tura Usman a ji menene mutanen nan suke cewa abin da sa Usman mai gidan kowa ne ka ta mutu ya baka likafani babanka ya kare ya kawo mai ɗori ya ɗora shi matarka ta haihu ya kawo ragon suna kada ba ka yi mishi iskanci ba kuma kun ba iskanci ba saboda haka sai kasa ya zai idan wani shi ne yake rike da rayuwar shi ana haka sai ga wani nashi ya zo dan nashi yana zuwa sai ce mishi shi ya karɓi addinin musulunci ne saboda mai gidan nan nashi yana kyautata mishi kun san mai gidan nashi shi ne adamu jibal mataimakin gwamnan jihar borno shi abokina ne to shi kuma wan wannan yaron yaron shi ne ka ji wani isnadi zurriyatin ba'adu hamin ba'adu wallahu sami'un ali da aka sai karɓi musulunci yana karɓan musulunci to sai aka yan siyasa yadda suke yi ya kammala makaranta shi 2005 ni kuma na kammala 2006 to 2007 kai sai suka tsayar da yaron house of assembly shi wannan yaron wannan kiristan da ya musulunci wanda ba a son gani na din sai suka tsaye da shi aka of assembly sai ci shi ne sai ya aikin hajji shine baran na bar safa kenan zan yi kwanan marwa sai na biya dafa kafada ta yake shek shek Ko ya na ce aya to ka ga zan gane shi da mutumin da ka bar shi a kafin ba a son magana da kai kuma sai ka gan a ka'aba ai ka ga abin abin ya yi nisa da yawa so da har muka dawo kan safa yana min bayani sannan kwakwalwa ta iya tuno shi shine biya ba da wannan tarihi ya ba ni wannan tarihin muka zauna muka tattauna muka tattauna muka tattauna to ashe akwai wani rabran fada da ya musulunta shi kuma sun taho tare shi ne sai haɗa ni da shi to nan ne nake kawo muku wannan labari kun san me rabran fada din yake sai ce wallahi shi babba aya ɗaya ya ɗauka a wannan taron na ce mishi menene yake duk wani taro da aka yi a duniya kowane ilimin aka tara mutane irin wannan ita sai kaji ana kukan sata da yace eh, ana kukan yawan sace-sace yace amma taron nan yace ba wanda zaka je yana cewa an mai sata an mai sata an mai sata yace na ɗaya ne kaga akwai financial security ko akwai security game da kuɗi ko sannan kuma sai ya ce kuma wallahi shek barin baya maka ya ce a lokacin da muke mabiya mabiya kiristoci ke ya ce in muka je taro bai wuce mutum dubu biyar ba sai ce rabin matan da za su je taron duk sai sun dawo da ciki sai na ce a uzu billahi wa zai musu ciki yake a mazajen da suka je jima azimai ya ce to in ya kalli taron nan gaba ɗaya babu wani da yake neman wata mace kowa yana ibada ne shi wannan rabran fada tuzar da yake ayar da ya kalla kenan ya ce taron aikin hajji da ake inda taron kiristoci da ke rabin matan sai sun da ciki kuma kun fahimci wannan da kyau wannan kaga in yana nuna maka ne yana nuna maka irin yadda tattaruwar zamantakewa indonesia nigeria ka haɗa basakwace da bazazzaji da bakatsine da bakaro ka ji suna mu'amala sun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya haka ne ko ba haka ba wannan biyu yana daga cikin ainihin wato addinin musulunci da kuma bayyana ainihin cikar shi saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan kar a manta fa har yanzu muqaddima ake gama insha Allah ta'ala in mun zo karatu na gaba za a ci gaba da ainihin wannan muqaddima muke fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu kafin mu tashi jama'a sai dai muna son da Allah duk wanda kenan ya saurara